Izar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya Tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa Shi so ba zai ɓoye ba ke daɗe lokacin fara taron nan ya yi fa eh na sani ranke daɗe baki sanar da umar hashim maransa za a yi a wurin taron nan ba me yasa idan na sanar da umar hashim maransa za a yi da yiwuwar ya yi wani motsin da zai rusa wannan tsarin hakan yasa ban sanar da su ba ranke daɗe idan ki bai zo da dai kan lokacin da kika tsara ba ba to babu makawa sai sun wulakanta shi sani da zuwa barka barka da fitowa barka ranke daɗe ban ga umar ba eh bai fito ba amma lokaci ya cika yi ni ban san abin da yasa har yanzu bai fito ba okay ba damuwa waje ka Allah ya taimake ki ranki daɗe gasu nan. Malam Audu. Yalla bai. Za a buƙaci Umar Hashim ya yi bayani cin hannun jari idan ya fito bayan ya gama sa kaf kai kuma za ka buƙaci masa tambayoyi guda biyu wanda zan gaya maka yanzu nan su biyu zai baka amsoshinsu a ta biyun ina so ka kwance umar hashim da mari kuma ka kalle shi ka ce ƙarya yake yi Assalamu alaikum. alaikum Kamar da dukkanin ma'aikata suka sani, ba wani dalili ne yasa mu taru a nan ba? Illa saboda kaddamar da tsarin hannun jari. Wanda Hajiya Nafisa ta fitar da zai fara aiki a cikin wannan ma'aikata. Wannan hannun jari abu ne wanda yake da matukar muhimmanci da kuma fa'ida. idan aka yi la'akari da yadda wasu kamfanonuwa suke haɓaka da gudunmuwar hannun jarin wasu kamfana ko kuma wasu mutane masu ƙarfin hannun jari don haka muna neman addu'a ku da kuma fatan alkhairinku don haka ba tare da ɓata lokaci ba zan kira chief accounta wato malam umar hashim ya zo ya mana ƙarin haske dangane da wannan hannun jari tunda kun san cewa abin da ya shafi kuɗi bangaren ne da haka malam umar hashim bismillah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Amin A kodayaushe kowane mutum idan zai yi magana ko kuma zai yi aiki to ya tabbatar da gaskiya a cikin wannan magana tasa ko kuma wannan aikin nasa. wannan gaskiyar da zai yi ita ce za ta tseratar da shi daga fitinar duniya da kuma azabar lahira babu wani mutum da zai yi rayuwa ba akan gaskiya ba ya gama da duniya lafiya kowane ne wannan mutum don haka wannan tsarin da aka kawo na buɗe hannun jari a wannan ma'aikatar ni a wurina ba shi da wata fa'ida. wannan gaskiya ta ce na faɗa to amma da yiwuwar wasu su tambaya cewa tun da ba shi da fa'ida me yasa na sa hannu a wannan takarda ta tsarin hannun jari duk wanda yake da buƙatar wannan amsar zan ba shi ita idan kuma ya tambaye ni zan faɗa mashi ita wannan shine iyaka abin da zan iya faɗa yallaɓai ina da tambaya zo ke tambayar taka ka ce saka hannun jari a wannan ma'aikatar ba shi da fa'ida menene rashin fa'idar tasa rashin fa'ida shi ne maimakon ma'aikata ta ringa birin kasa da riba ɗari bisa ɗari to amma ta dalilin hannun jarin riba za ta koma kashi talatin bisa ɗari ne gabe gima mata wannan yaro babban ma'aikata suna faruwa a kasi da na buɗin zuciya tilasiri ya yi sosuwa Allah ƙara lafiya da wadatuwa da tare da yake a wannan lokacin taron kaddamar da hannun jari a babban ma'aikata? Yau Hajar Sani. Sani da zuwa. Sani ki dai. Ina so jama'a aiki. Ka gaya wa ma'aikata cewa kowa ya koma bakin aikinsa. Ah, jama'a ana umarta ku da cewa kuma da ku mada ofis ita in zarzo duk kaiminta kuma ba ta ɓuya ba daɗin cin alkairi wani ba zai cutu ba mai so ba ya duban isa in ba shi zai ba isa ba ta sanya biyayya in ba so za a zauna akwai matsala lallai lallai zuwa mai girma matawalli wannan ma'aikatar a yanzu a wannan lokacin akwai dalili ba haka kawai ya zo ba haba mana ranka ya daɗe a koda shi ka kasance mai bamu karfin gwiwa amma gaba ɗaya wannan lokacin kai karan kanka ka rikice saudat kamata yi mu duka mu sa hannu a ka mu rushe da ihu saboda iyakacin fuskar mai girma mutawalla kaɗai da na gani wallahi ya nuna cewa lalle yau za mu girmi sakamakon abin da muka aikata. Wayo Allah. Wannan tsarin na buɗe hannun jari a ma'aikatan nan. Menene haka? Muna so mu buɗe hannun jari ne. Saboda mu ƙara inganta harkokin wannan babbar ma'aikata. Ko me fa'idar yin haka? Saboda kamfanin zai ƙara samun kuɗi. Idan ana samun riba kamar miliyan hamsin, to za ta iya komawa saba'in zuwa miliyan tamanin. Ke da su suwa koyar nan shawarar? Ni da su ne, kuma da yardar su da sa hannunsu. Za ku iya gaya min dalilin da ya sa kuke ganin buɗe hannun jari a wannan ma'aikatar yake da fa'ida? Ranka da Hajiya Nafisa ta buƙaci cewa za ta buɗe hannun jari. Mu kuma ba sa girmamawa da kuma bin umarninta hakan ya sa muka amince. Amma maganar gaskiya ba shi da wani fa'ida kai baka ce komai ba ranka ya daɗe tun farko na gaya mata cewa yin hakan babban kuskure ne kuma zai iya rusa duk ribar da ake samu a wannan ma'aikatar amma ta nuna cewa dole sai ta kaddamar da wannan tsarin kika ce da shawarar su kika yanke wannan hukuncin amma kuma bayanin su yana nuna cewa kamar dole ki kai musu me hakan yake nufi ki gaya min gaskiya babu wata manufa illa na fahimci cewar hakan yana da fa'ida amma idan babu shikenan sai a rushe ka mala ali ka ga wani ba zata a wajen mai girma matawalle wannan ba bazatan mai girma matawalle ba ce ba ubangijin annabi isa da annabi musa ne tsira da amincin Allah su tabbata a gare su alaihimu salatu wasalamu ubangijin da idan masu rauni da waɗanda aka zalunta suka kai kuka gare shi yake share musu hawaye to ina na kowa ne ina ban san inda yake ba yawwa da kika shigo yanzu kin gani kowa a waje eh ran kai daɗi na gan shi amma na gan shi yana kai kawo a ban ɗaki gudawa yake har a wanda sai da yake gudawa mun shiga uku ranka ya daɗe don girman Allah ya kamata a ce kai wani abin da ya dace don wallahi Allah in aka kore ni a wannan ma'aikatan bani da komai bani da wani abin da zan yi ƙarshe ina ga suyan ko sai zan koma yi a titi don Allah ranka ya daɗe kai wani abin saudat saudat ina na san hanyar da zan iya kubutar da kaina da dukan ku ba ku wannan razana haka a tare da ni ba na shiga uku ni ma na tabbata idan har akure ni da aiki aka sauke ni ko kuma akure na ni aiki a wannan ma'aikatar ina da yaƙini haukacewa zan yi a ranka da ba sai ka haukace ba mun shiga uku babata kin shigar da korafi akan wasu kurakurai kika hango na fisa tana aikatawa har kika buƙaci cewa lallai lallai mai girma matawalli ya kamata ya shigo a wannan lokacin idan ba haka ba babban ma'aikata za ta durƙushi kin lissafo wasu hujjoji wadda na yi mamaki a ce a cikin kwana biyu har kin iya gano wa'annan kurakuran da kuma laifuffukan shin za ki iya gabatar da hujjaki da kuma shaidu na gode dadi dadi taya wacce ta zo jiya ta zo yau kuma kinga ba na buƙatar jin wani bayani daga gare ki ki batta ta bi umarnin da na mata kin ji ko tilasirin yayi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa ina ba kowa fatan alkhairi ina so in yi amfani da wannan dama in shaida ma al'umma makallata kallon wannan shahararren shirin namu mai suna izarsu. cewa za mu tafi hutu na sati biyu insha Allah saboda daga wannan lahadin ba za mu saka ba har lahadi guda biyu in Allah ya kai mu bayan sati biyu in Allah ya da za mu dawo muku da saka muku izarsu domin kayatar da shi da kuma a ƙara inganta shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na gode kusan sati uku dai akwai matar da ta zo nan ta fi malam da kuka a arin wata mai jiki yau sati uku ta fashe masa da kuka ta ce malam don allah na ga irin ayyukan da kake yi ni a izzar so na gani ta fahe masa da kuka ta ce ‘ya'yana goma sha ɗaya duk mata suna gida kuma kowace lokacin auren ta yayi wallahi malam ba wacce na auren ta ce bacci ban na iyawa don allah malam ka taimaka mini ya ce to da izinin Allah za su yi auren shi ne malam ya ce ki yi haƙuri sai na tashi akwai abin da zan faɗa miki kuma zan baki ayi, yi to ne ya tahi daga aiki ya ce a kawo masa ruwan faro ya yi asu addu'o'i a ciki ya ba ta ice ta je kowa a ba ta ta sha da bukatanta ya ce Allah zai yi to da izinin Allah Allah shi ne Allah to gaba ɗaya aurensu yau aka yi auren shine aka gayyaci malam aka ce malam don Allah ka taimaka ka zo wajen auren shine ku ga yin jinkiri ku yi hakuri da Allah dan duk wanda yake da yara manya a gida shekara da shekaru ba mai zuwa karo ɗaya, Allah ya kawo dalili ba karamin alkhairi bane muna bin wa al'umma bayani ranan laraba da ranar alhamis da kuma ranar juma'a muna nan cikin garin kano tsamiya babba daidai zawuya kusa da masallacin idi ranar asabar da ranar lahadi muna cikin duhuwar kura azare ranar litinin da talata muna cikin garin kakori mai kasuwa karamar hukumar guru najeriya don haka kowace irin jinya ce komai girman ciwo irin waɗanda Allah ya jarabta da gaggagaggan shaidanin aljanu waɗanda suke higa jikin mutum su hallaka yi ko kuma cutar da ba a gane mata ba magana ta ƙare. Ka faɗo matsalar ka jami'an musu ba ka kulawa. Alhikima. ka gwada mu kai da kai na ka za ka yabawa. Alhikima. Duniya ta yarda ke da fada da cikawa alhikima ya tamkar gayya an yaba mana alhikima mai disi nasara ta samu san ta ma alhikima ce duniya ta yarda an gamsu da alhikima ne muna matakan nuna godiya da kuma fatan alkhairi a gare ku al'ummar jamhuriyar Nijar domin kun nuna mana kara da kuma halarci murƙar cibiyar alhikima hannun bibiyu wajen amfani da magungunan magungunanmu a kan larurorinku. mu magunguna ne masu tsafta da kuma inganci. Mun sarrafa su sun zama na ruwa domin sauwaƙa muku a wajen amfani da shi. Kuma muna ba da magani a kowane irin lalura. Al'ummar birnin Yamai da al'ummar Maradi da al'ummar Tawa kai al'ummar jamhuriyar Nijar baki ɗaya cibiyar mu ta alhikima. ya yi alkawari wajen yakar cututtukan da suke damu matsalolin sanyi hawan jini ciwon siga cututtukan aljanu da cututtukan sihiri muna ba da magunguna wanda suka dace da karantarwar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lafiya jari ku yi amfani da magungunan alhikima domin inganta lafiyar muna matukar a fari da ku al'ummar jamhuriyar niger muna godiya Assalamu alaikum jama'a ga wani albishir na zo muku da shi shahararriyar cibiyar nan mai bada ingantattun magungunan addinin musulunci wato BG Zamzam wannan cibiya ta zo muku da ingantattun magunguna game da matsalolin ma'aurata da kuma bada da gudunmawa akan wasu matsaloli da ya shafi ɓangaren sanyi da kuma mata masu matsalar rashin haihuwa basir mai tsoro da kuma mara tsoro hada da toilet infection sanyin mara ciwon siga da dai sauransu wannan cibiya tamu tana na unguwar lawan bukar junction da ke garin maiduguri borno state za a iya tuntubar mu a wannan lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku uku shida biyar ɗaya biyu biyu biyu ko kuma sifili takwas sifili takwas takwas ɗaya ɗaya hudu hudu shida bakwai ko kuma a tura mana da sakon karta kwana a manhajar WhatsApp a wannan namba kamar haka sifili bakwai sifili hudu biyu biyu hudu biyu biyar ɗaya. Wannan cibiya ta mu tana tura magungunanta a kowane sassa na duniya. Muna muku mara ba a ko da yaushe. Allah bai sukar da wata cuta ba sai da ya sukar da maganin. Assalamu alaikum jama'a ga wani albishir na zo muku da shi shahararriyar cibiyar nan mai bada ingantattun magungunan addinin musulunci wato BG Zamzam wannan cibiya ta zo muku da ingantattun magunguna game da matsalolin ma'aurata da kuma bada da gudunmawa akan wasu matsaloli da ya shafi bangaren sanyi da kuma mata masu matsalar rashin haihuwa basir mai tsoro da kuma mara tsoro hada da toilet infection sanyin mara ciwon siga da dai sauransu wannan cibiya tamu tana na unguwar lawan bukar junction da ke garin maiduguri borno state za a iya tuntubar mu a wannan lambar waya kamar haka sifili bakwai sifili uku uku shida biyar ɗaya biyu biyu biyu ko kuma sifili takwas sifili takwas takwas ɗaya ɗaya hudu hudu shida bakwai ko kuma a tura mana da sakon karta kwana a manhajar WhatsApp a wannan namba kamar haka sifili bakwai sifili hudu biyu biyu hudu biyu biyar ɗaya. wani cibiya ta mu tana tura magungunanta a kowane sassa na duniya. Muna muku ba a ko da yaushe. Allah bai sukar da wata cuta ba sai da ya sukar da maganin. Allah ya amar kamfani enterprising kyale-kyale kayan ado ne. Salamu alaikum. Ya Rasulallah. Annabi Muhammadu. Sallallahu alaihi wa sallam. Enterprises. Hasken rana, hasken wata, ba za su kai hasken ka ba ya annabin Allah. Wannan haka yake karima amma me ya dalilin daga shigowa shago nan kin shiga cikin jazaba. Yacce na ga gwalagwale na ketare ne da kuma burgewa. abun alfaharin ma wai a cikin kasar mu ai ya kamata a ce dukkanin ɗan Najeriya da yake kishin ƙasar sai ya alfahari da wannan shago saboda shago ne da yanke mana tafiye-tafiye mun zuwa tsaro gwalagwalan mu wannan haka yake faɗi ka ƙara faɗa nesa ce ta zo mana kusa da ce mu kashe 'yan kuɗaɗen mu sai mun hau jirgi don siyan gwalagwalai sai gashi a cikin garinmu a sauwaƙe mu irin kalolin da ke so designers designers sai wanda ranke yake so muna da zupin muna ba da shi a farashi mai sauƙi revival naira dubu talatin da uku by gram sannan muna da romania shi ma muna ba da shi a farashi mai sauƙi english gold naira dubu talatin by gram wannan shine artist gold shi ma muna ba da shi a farashi mai sauki silba wasan azurfa naira dubu ɗaya ɗari biyu by gram bai kwanke naira dubu talatin da biyar cikin sauƙin farashi. sannan kada kuma ta samari iri na yan gayu yan kwalliya kada kuma ta akwai agoguna masu kyau akwai na gol, akwai na fashion wanda duk ake bukata. muna canjin gol to gol wato gol ya koma gol, ku kawo tsoho mu canja muku ya koma sabo sannan muna bada gol a bamu dollar muna bada gol a bamu sefa muna bada gol a bamu euro sannan muna bada gol a bamu pound sterling ana samun wayannan kayayyakin a kure ultra modern market ki cikin garin mina Niger State Bahago line shago mai lamba goma Alhaji Hayatu Isa Ahmad Enterprises za ku yi tuntuɓin ba kamar lamba mai haka sifili takwas sifili uku uku bakwai sifili biyu takwas hudu biyar. Sai kun zo, kar ku sake a barku a baya. Mun gode. Allah Alhayat Isa Amar Enterprises kasuwar gwalagwalai masu kyau da kawa. Duk mai son haɗa kayan lefe da wannan lalle namu na sajikan sai ya tuntuɓe mu a kasuwar kofar wambai mm. ko kuma ya tuntuɓe mu a kasuwar sabon gari domin samun shahararren wannan garin lalle na sahan ko kuma kasuwar kurmi da ke nan cikin garin Kano. Za ka iya samun wannan garin lalle a ko'ina a faɗin Najeriya. Wannan lallen shi ne zaɓinmu, shi ne zaɓin mazajenmu. albashirin ku yan mata masu san gwangwaje fata su da irin kayayyakin kira ta fata ta zamani kamfanin DGA Nigerian Classic Limited suka samu muku da wannan kaitaccen kaya wanda za ku kawata jikin ku da shi musamman amare da kuma yan mata masu kwalisa address din mu yana nan a Bella Road by Unity Road sabon gari Kano domin neman ƙarin bayani sifili takwas ɗaya uku hudu hudu hudu hudu takwas ɗaya takwas ko kuma tuntuɓe mu a lambar waya kamar haka sifili tara sifili ɗaya uku bakwai sifili tara sifili tara sifili muna da lalle na zamani wato lallen sajikan babba da karami ko kuma lallen sahan babba da karami ko ku tuntuɓi dilan mu alhaji kamal saddaunan waka wannan lalle za ku iya samun sa babba da karami lalle na gwangwacewa lallen indiya ne. MM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 babu shakka ya ubangiji kai ne mabuwayi kuma kai ne mafi taimakon masu rauni da waɗanda aka zalunta inda a ce mutane da aljanu za su tsaya da iyaka gare ka kai kadai to da babu wata cuta da za ta iya cutar da su alhamdulillahi rabbil alamin shine ubangijin hulafa'ur rashidin da ulul azmi ubangijin sayyidul khalqin lahi ajma'in Allahu buwayi gagar misali wannan haka cikin girmama ka da kuma bin umarninka da farko dai na kawo ƙarar yayata ne ba don saboda komai ba sai da mun kubutar da ita daga haɗarin da take ƙoƙarin faɗawa wanda kuma a cikin wannan wani mun nusar da ita da faɗin Allah da na ma'aikinsa amma duka ta sanya wa idan ta kwalli. ya babana ba yanzu ne wannan matsalar ta soma ba a ka binciken da ne yar uwata nafisa tana faɗa da umar ashimu wanda yake matsayin tip accounta na wannan babban ma'aikatar tun daga karamin ma'aikata har zuwa yanzu dalilin da yasa take faɗa da shi shine saboda don yaƙi miƙewa ya bata girma a yayin da kowane ma'aikaci idan ya ganta sai ya miƙe a gabanta kuma sai ya na mata wanda kuma daga haka ne rigingimu suka dinga faruwa har zuwa yau da aka shirya taron hannun jari wanda umar hashim ya sanya hannu ne sakamakon shari da aka yi wa wata ƙaramin ma'aikaciya mai suna karima to kina so ki haɗa ni da mahaifina hakan ya nuna min cewa kina kishi da matsayin da nake da shi a gurin mahaifina dadi wannan abin da take faɗi kiyayya ce kuma duk ƙarya take min saboda kaso wannan halin ba halina na ne ba wannan abin da take faɗi ya baba na ka duba ka gani yau da safe kin fusata ni hakan ya sa na ci gaba ɗaya ma a rufe ma'aikatar kuma na hana ki zuwa aiki amma saboda kukan da kike yi ita ta zo tararra shi ni ta bani hakuri na zo na same ki na rarrashe ki na kuma yi miki umarnin ki taho hakan ma kiyayya ce don haka ki batta ta gama bayananta idan ƙarya take miki gaskiya sunanta gaskiya kuma za ta bayyana kanta. Um, salamu alaikum. Alaikum salam. Wai daga sai mai girma mutum ya zo ma'aikatan nan? Ƙwarai kuwa, Allah ya kawo shi. A yanzu haka ma yana ciki. Kuma muna sa ran yau gaskiya za ta nuna halinta. Za ta tabbatar da cewa ita gaskiya ce. Insha Allah. Alhamdulillah. Akwai matsala kenan ko me ya kawo shi ba? yanzu fitosiya ake ciki samira mun zama gawa na yi da sanin sa kaina a cikin wannan aikin ina da yakinin kaso biyu da rabi na masu ofishoshi suna tare da hajara dama masu iya magana sun ce duk wanda bai zubar ba zai ji hoho don haka ni ba za a yanke wannan hukuncin da ni ina cikin wannan ma'aikatar ba na riga na kori kaina tun kafin a kore ni a'a samira to kuma za a yi dakin karima da kika dauka hakkin karima kuma Ke kake raina min hankali ma. Bayan duk abin da zan yi, ke kike sa ni? Hatta da ni ya guba ma da da zan zuba mata, ke kika bani ƙwarin gwiwa? To yanzu ga dama ta samu. Ki tsaya a yanke mana hukunci tare. In so sai ki nemi gafarar ta. Amma idan kika fito yanzu, tsautsai ya sa mai mota ya bige ki, ke ma ba sai sai faya. dama na kowa ya ce wancan karfan da ya faɗo ɗazu alhakin karima ne ya fara taɓa mu amma zan tsaya daga yadda rayuwa za ta yi da mu Dadi ina so a bani dama zan gabatar da masu ofisosi. Daga bisani kuma zan gabatar maka da Karima. Ki gabatar da su. gode. alaikum. Wa alaikum assalam. Ka ba Jibrin kuɗin da na nace ka shi kuwa? Eh na kai masa. Kuma har ya bani shaidar ya karba. Masha Allah. Iyaka masu ofisoshi da na gana da su. Ina so in gabatar da su a gaban mai girma matawalle yanzu. An gama ranki shi dare. Kai kaɗai ne baka buɗe saƙon da na tura a waya ba. dan haka ka buɗe yanzu kafin mu shiga. Ban san an tura mun ba. Hajiya su ta aiko min da sako. Alhamdulillah. Allah ya sa sakon ƙarin girma ne. jibril yanzu Hajira za ta gabatar da masu ofisoshi a matsayin shaidar laifin da muka aikata a gaban mai girma mata wannan. Don haka ka yi magana da su yanzu yanzu kan cewa duk wanda ya saba a bisa shaidar da ta nema a gurinsu. to na yi alkawari zan ba shi naira miliyan goma ko sama da haka ta yaya zan yi aikata wannan aikin yanzu yanzu nan in dai har yanzu ne hadira za ta gabatar da su ai ba zai yi ba lokaci ya ƙure mana lokaci bai ƙure maka ba malam jibril ka sha mamaki ko ta yaya na san halin da ake ciki gashi kuma yanzu abin yake faruwa zainab ki min bayani dan Allah yanzu yanzu nan kin ga lokaci yana ƙurewa sai mu dakatar da shi mana menene a ciki kaga jibril wannan abin da ni diyar matawalle ta shirya shi don haka na san ta yadda zan lalata shirin in dai har za a bani miliyan goma sha biyar zainab kin ci karo da sakon hajiya na fisa sama da haka ma za ki iya samu to zauna yanzu aikin 'yan maza ya ƙare yanzu na 'yan mata ne To kuma ku samu guri ku zauna mana ko kwaɗan ji sanyi tunda na zo. dama sai na gaya malam aure cewa jibrin zai kai shebaro ne amma ya ce min shi ɗaukaka da kuɗi yake nema to gashi yanzu zai bi babu ni babu abin da ma yake ban mamaki illa zuwan mai girma mu tawalla a wannan lokacin diyar mai girma mata walla hajara ita ta aika mai da saƙon gayyata a wannan lokacin to ke aka kika san haka kafin haka diyar walla da fi'e sun gana da ni kuma ta buƙaci na faɗa mata dukkan gaskiyar abin da na sani kuma na faɗa mata to gaskiya kin gayyato makanki babban matsala saboda na san bayan sun kubuta daga hukuncin mai girma matawalli sai sun gano cewa ke kika bayyana sirrinsu a shirin da diyar matawalla ta yi masu game da hada hujjoji ba na jin akwai wanda zai kai labari daga cikinsu kai ina da yaƙinin cewa a wannan lokacin ne za a sauke hajiya nafisa daga kan kujerarta. Dadi wa'annan su ne masu ofisosi. Ita kuma wannan na san kasanta ita ce asalin tsohuwar fiye ɗin hajiya Nafisa kafin ta sauke ta. Kuma dukansu suna da jawabai akan hajiya Nafisa. Wanda tambayoyin da zan musu amsosin da za su bani kaɗai ya ishe ni hujja. cewa hajiya nafisa zamanta a cikin wannan ma'aikata ba shi da wani amfani so kike a sauke ni daga mukami na ko kuma so kike a kore ni daga cikin wannan ma'aikatar dadi ko iya haka wannan ya nuna cewa wannan manufar ba ta ta bace akwai yan ubanci da kuma wata kullalliya a ƙasa to ai biki bari ma ta gama bada da hujjojin nata ba kama bakin ki shiru idan kika sake bude baki kika yi magana zan ci mutuncin ki samu guri ki zauna Mama na ci gaba da bayani. Na gode da Ƙaunar suna faruwa a kasi da mabuɗin zuciya tilasirin ya yi sosuwa duk da ana da wadatuwa shi so ba zai ɓoye ba. Kina birge ne na gode, kin dace da Sadiq, na gode. Za ki kyau a matsayin matarsa. Na gode. Amarya Sadiq, ni ce, uwar gidan Sadiq, babban babuwar. Ƙarya kike a yi. albishirin kuma abota kallon fina-finan hausa musamman masu kallon youtube channel tsinmu da muke kawo muku shirye-shirye nan musamman Shirin ni da mijin yayata shiri ne wanda muka kawo muku kashi na ɗaya, kashi na biyu, a yanzu haka kuma kashi na uku yana nan tafe ni da mijin yayata. Soyayya da yanzu na fara. Ban fahimce ki ba. Kuma ni son sa yanzu na fara. Na kamu da san shi. Me yasa iya ku ke a kan namiji guda ɗaya? Na so su ɗin gawar sa Sadiq wallahi ta fi ƙarfin ki. turka-turkar da suka buga sabon salo ne in bayyana turka-turkar da suka buga sabon canji ne izo a ina lissafin ya fara kuma a ina zai kare wani zai raba ni da kai dan autan masa Ne ce. Ba zan ci gaba da zama a cikin gidan nan. Kun ne faru ne? A gani ne a ciki. Ni da mijin yayata sun buga bindiga sai dai a ruwa ta tashi a wani lokacin kuma a cikin ruwa ake yayin bindigar. Me yasa ba ka ɗaukan shawara ne? Saboda shawara cuta ce. kana ina ne sadiq lokaci ya yi da ya kamata ka bayyana min kanka a rayuwata amma matsayin muna rayan ni kuma zan baki mamaki akan sadiq saboda yake soyayya ce Allah ya isa ni da mijin yayata kurman baki kurman mai lissafi ne ku subscribe ku danna kararrawa a tashar mu mai suna rayuwa 24 a nan ne kadai za ku fara kallon wannan katatan shiri ni da mijin yayata wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar laraba misalin karfe 8 na dare haka sai ku tara ni da mijin yayata ba yan hizba ba ko duniyar sojoji za ka ɗauko sai dai ka ɗauko mashirin wannan shirin musa adam ramus wanda ya bada umarni usman adam To, salamu alaikum jama'a barka da warhaka. Ina ma abota son kallon shirin fina-finan Hausa. Sunana Hajiya Aisha Muhammad Adam Yola. Sunana Alhassan Kwalle. Sunana Lawal Ahmad. Sunana Lawal Ibrahim Gungu wanda aka fi sani da bawan mata. Sunana Salisu S Fulani. Sunana Bello Muhammad Bello wanda aka fi sani da General BMB. Sunana Tima Yola. Ni ne naku ga zalimi ko a kodayaushe. yaushe. Ina ƙara sanar da ku cewa za mu ci gaba da kawo muku shirin lu'u-lu'u duk Rana Asabar Lu'ulu'u. Lu'ulu'u. Lu'ulu'u. Lu'ulu'u. Lu'ulu'u. Sunan shiri mai dogon zango. A Kannywood Exclusive TV. Lu'ulu'u. Kannywood Exclusive TV. Lu'ulu'u. Yana nan da misalin karfe takwas na dare duk ranar Asabar. Lu'ulu'u. A kowane Asabar karfe takwas na dare. Ku ci gaba da kallon fim ɗin Lu'ulu'u a tashar Kannywood Exclusive TV da ke kan YouTube. ku kasance tare da wannan shirin domin akwai abubuwa na faɗakarwa da kuma ilmantarwa a ciki.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 Rai dangin goro ne, zamani yayi ne, sutura kuma adon jiki ce. A kamfanin giya tudu Universal Concept mun tanadar muku jerin kayayyaki don ku fito ku yi kwalisa tun daga atamfofi, materials, laces, kampala, shadda gezna, swiss lace da sauran kayayyaki na gani na fada. Muna bayar da sari cikin sauki da kuma gwangwaje masu sayar daidai. Giya Etudu Universal Concept muna nan a shago mai lamba goma da kuma sha ɗaya Kora House da ke Unity Road kan tunkwari a kanan daba Najeriya. Ko a kira mu a lambar waya sifili tara sifili shida shida shida biyar biyu uku shida biyu ko sifili tara ɗaya uku biyar hudu shida tara bakwai bakwai bakwai. Hakanan ana iya magana da mu don yin sayayya ta online a lambobin da muka ambata sannan mu aika da kayan har inda ake bukata ba tare da wani tararrabi ba. Giya da Tudu Universal Concept da dukkanmu an yi kurun kus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ina muku fatan alkhairi sannan ina so in yi amfani da wannan dama in gabatar muku da wata shahararriyar tasha ta YouTube mai suna Jikan Daula TV. Wannan tasha tana koyi abubuwa da dama musamman abubuwan da zaka iya koya akan wayarka ta Android wanda kuma zaka iya setting din uh, kira za a iya kiran ka ko da ka tana silent amma idan wani ka ko babanka ko mamanka ko wani naka dai wanda uh, kake so ya kira ka za ta iya ringin idan kana so ka sauke wasu applications wannan tasha duk tana koyawa idan wani abu ya shige maka cikin duhu a cikin waya ta android idan ka bi wannan tasha mai suna jikan daula tv ka danna subscribe sannan ka danna karora to duk zaka samu ilimi ingantacce na amfani da wai android ta hannu da ma wasu abubuwa da dama kai dai tafi kai tsaye kawai ka je ka danna subscribing akan dikan daula tv sannan ka danna ƙararrawa domin samun ingantaccen ilimi akan wayoyi na android insha Allahu muna muku a fata alkhairi sannan kar manta da sunan tashar dikan daula tv mun gode cikin da da akwai abin da zan iya yi da bato ba kuɗi nake bukata wannan cewa Allah ne amma kafin nan za mu aika ka ka je ka jira mu a madakata kafin ranar nadama dai in kun in ka je can ka yi musu bayani abin da nake so shine ka kirkata dukiyan alhaji ya koma cikin ainihin azuzu na wato akan ina sannan kuma idan hakan ya kasance hakan shi zai sa mu ma mu cikin daula na yi nadama na ne sosai amma yaya ina son gaya maka cewa ba zan bai da hannun abubu baya ba dan dakata ni da ke gani ya nan ban taɓa neman abu na rasa ba musamman mamaci Hafsa, kina hauka ne? Kin san abin da kike faɗa kuwa? Ni na haukace ne a daidai lokacin da na kamu da ciwon sanka. Na yi nadama. Ya mai girma mai shara. Sunana Abdul, lauyan da yake kare wanda ya shigar da kara. Kamfanin YMP Studio ke gabatar muku da wannan kawataccen shiri mai dogon zango. kabarin ke kina cikin wuta ba ba yaje miki ba sa amanar da muka dauke shi da shi shi shine mana sakamako da shi. tabbas Sa'id ya cuce mu kuma ya ci amanar da Alhaji ya dinka mashi Haji Alami ko kina da hujjar da zaki tabbatar wa kotu tabbas ya mai girma mai shari'a muna da kwararren hujjoji kuma wadda zan iya gabatar da su. Wani irin sakamako za su girba bayan saka su da almudana da babaki a kan dukiyar marayu. Ku kalli shirin na yi nadama. Kai malam barkaci in faɗa maka. Ba da kalmar wasa ya kawo ni nan gwaron. Domin kuwa tabbas ina ɗauke da juna biyu kimanin na wata biyu kenan. Garin yaya. Nazarin da kotu ta yi bayan zuwa kuma rabin lokaci. na gano alhaji sani da baballe da hannu dunu Amma yarinyar nan za ta daɗin harka ni ba haka nake ba wani mara da'a ne a cikin ku ya faɗa wannan kalmar akwai akwai abin da zaki niki da kyau wannan shine abin da zaki iya kai ban san su waye ku ba ya kake kallon mutane ne to murɗe ruwa. kin ga sai ki kashe ni dama so kike da mutu Ba baki fahimce ni bane anisa sai aka yi aya da tunakin dare a bargau Abdulmalik ne bani jini? Yes, of course. Wannan a cin mara mutunci? Anisa, wallahi da a sa min jinin Abdulmalik a jikina, gwara a banni na mutu. Wannan wace iri ya sana ce? Love is the feeling that no one can avoid. But the worst things in love is to falling in with wrong person. Wani tarko brings you another blockbuster daga zuciya. Ni ce wacce ka taimaka. Kuma sai na neme ki, na rasa ki. ban samu na sanar maka da sakon zuciyata ba ba zan iya karɓar soyayya ba ban gane abin da kake nufi ba ina son ka ina son ka kuma wallahi ba zan taɓa daina son ka ba baka tausaya min ba ya kamata ka fahimce ni dan Allah amma da sharadi kai kuka da kanka ba ki taba samu na ba ka san rayuwata ne me kika ce ba ta boye halinta a ko ina ina so in karasa ta tare da ki a story of young university student and also it is story that comprise love tension torture as well as tips what will be the end of the saga find out in Dagazuciya Dakata Abdulmalik ba zan taɓa ƙaunar ka ba ba zan iya cire soyayyar abdulmalik a cikin zuciyata ba karka biyo mai son zuciya wace ce ita story hassan lambu a produced by masud Radio. ban san ki ba ban taɓa ganin ki ba kawai kin kira suna na kai tsaye me ke tafa da ke kana iya ambatar sunan mutum a duk lokacin da ka ga dama ni da lokacin batawa da ke a nan screenplay and directed by the spectacle director abdul Dangaja. dan allah ka duba ni idan har ka yi nasarar dasa mata soyayya ta ni kuma na yi maka alkawarin duk wata ƴa da kake so zan aura maka ita ko da kowa ne ne ubanta ba ni da kowa a duniyan nan kashe ta baki baki da hankali kar ki yadda mu haɗu sai na ga bayan ki daga zuciya wannan shiri zai dinga zuwa muku a duk ranar litinin misalin karfe 8 na dare ku dai kada ku shafa ku danna subscribe kana ku danna kararrawa domin sanar da ku da zarar an ɗora daga zuciya na nan tafi ba dubi yanayi na komai ya canza min har can cikin rai ne yaya zan yi ne soyayya ce take ya ga zuciya tana ci kullum na ta kai ka da so cikin rayuwa ne kaga malam dakata Bani da lokacin magana da kai. Dan ni yanzu karatun SMC na nake. Ba ki lokacin magana da ni, ni kuma ai lokacin magana da ke. Dan haka ki gama karatun exam din naki sai in faɗa miki abin da ke cikin zuciyata. In a world where people are fighting for what they actually love, some misunderstood each other by hating what they supposed to like most. They hate each other physically, but deep inside, something is wrong. What could be that? Banza kawai dan matsiyata. Daga ta kairat. Dama, dama, me yasa baki ji ne wai? Ki ji tausayina, ki karbe uzurina. Kaga malin dalla dakata. Washin ke mutunci ko kuma dabba ce? <laughs> Halnas TV present a web series Save the Civil Love Story. Ki ji tausayina. Ki ji tausayina. ki ji tausana. Rabu da ni! Who love who and who hate who? kai da Did they really hate each other or vice versa? He lost everything for what reason? Find out in Kijito Seina. Produced by dependable upcoming superstar Kamis Lord Nas. Continuity Idris My Drama Story screenplay and directed by the smart director Aminu Rabi Unas Funtua. Kijito Sena will start coming to you from Monday, 31st of December 2021 on Halnas TV YouTube channel. Suna na Lawal Ahmad, ku je kan Play Store ku sauke application mai suna Classify TV domin kallon kayatattun shirye-shiryen fina-finan Hausa. Kar ku manta, sunan application ɗin Classify TV domin kawo muku kayatattun shirye-shirye na fina-finan Hausa. lagunya.